of Basic Course, Unit 18, Basic Sentences. Barka da yamma. Barka da yamma. Barka ka dai. Barka ka kudi, Kuɗi. Kuɗi. Halilu na da kuɗi? Halilu na da kuɗi? Anini Anini Ba shi da ko anini Ba shi da ko anini Uwar gida Uwar gida. gidan safa? fa gidan fa ba ta da komai ba ta da komai maƙwabtanku na nan maƙwabtanku na nan ko suna nan ba su da shi ko suna nan ba su da shi to allah ya ba mu to allah ya ba mu amin amin amin amin grammatical drill Grammatical drill 18-1 Na da Ba da Musa na da kuɗi amma ya ba matarsa. Doki Musa na da doki amma ya ba matarsa. akwati Musa na da akwati amma ya ba matarsa gida Musa na da gida amma ya ba matarsa alƙalami Musa na da alƙalami amma ya ba matarsa ‘yarsa Musa na da alƙalami amma ya ba ‘yarsa uwarsa musa na da alƙalami amma ya ba uwarsa halima musa na da alƙalami amma ya ba halima kafinta Musa na da alƙalami, amma ya ba kafinta. Shehu Musa na da alƙalami, amma ya ba Shehu. Ina da kuɗi wajen Shehu. ita tana da kuɗi wajen shehu kai kana da kuɗi wajen shehu mu muna da kuɗi wajen shehu shi yana da kuɗi wajen shehu abinci yana da abinci wajen shehu takalmi yana da takalmi wajen shehu magani yana da magani wajen shehu riga yana da riga wajen shehu katako yana da katako wajen shehu gyaɗa yana da gyaɗa wajen shehu saƙo yana da saƙo wajen shehu taba yana da taba wajen shehu anini yana da anini wajen shehu uwar gida ta ba ta da labari na dawo sauka uwar gida ta ba ta da labari na sauka tafi gida ta ba ta da labari na tafi ɗauka uwar gida ta ba ta da labari na ɗauka saya uwar gida ta ba ta da labari na saya sata gida ta ba ta da labari na sata gudu gida ta ba ta da labari na gudu shi gida ta ba ta da labari ya gudu gida ta ba ta da labari mun gudu. Su gida ta ba ta da labari sun gudu. Ku gida ta ba ta da labari kun gudu. uwar gidansa tana da akwati mai kyau doki uwar gidansa tana da doki mai kyau ya uwar gidansa tana da ya mai kyau riga uwar gidansa tana da riga mai kyau uwa uwarsa tana da riga mai kyau ya Yarsa tana da riga mai kyau. Mata Matarsa tana da riga mai kyau. Kana da alƙalami a nan? Taba. kana da taba a nan magani kana da magani a nan kuɗi kana da kuɗi a nan ke kina da kuɗi a nan gida kina da kuɗi a gida office kina da kuɗi a office ku Kuna da kuɗi a ofis? wajena Kuna da kuɗi a wajena? Ajiye. Kuna da kuɗi a ajiye? akwati kuna da kuɗi a akwati can kuna da kuɗi a can matarka ba ta da komai ne 'yarsa yarsa ba ta da komai ne gaskiya yarsa ba ta da gaskiya ne ɗana ɗana ba shi da gaskiya ne hankali ɗana ba shi da hankali ne maƙwabtana maƙwabtana ba su da hankali ne lafiya maƙwabtana ba su da lafiya ne gida. uwar gida ba ta da lafiya ne yara gida ba ta da yara ne ma'aikata ma'aikata ba su da yara ne sukuni ma'aikata ba su da sukuni ne babban akawu babban akawu ba shi da sukuni ne lokaci babban akawo ba shi da lokaci ne jakadan ingila jakadan ingila ba shi da lokaci ne nashi jakadan ingila ba shi da nashi ne abincin na da kyau amma ba yawa ruwa ruwan na da kyau amma ba yawa katako katakon na da kyau amma ba yawa Gyada, gyadar na da kyau amma ba yawa wake Waken na da kyau, amma ba yawa. Magani Maganin na da kyau, amma ba yawa. In yana da sukuni, ya je gobe da rana. karɓa in yana da sukuni ya karɓa gobe da rana faɗi in yana da sukuni ya faɗi gobe da rana kai in yana da sukuni ya kai gobe da rana ita in tana da sukuni ta kai gobe da rana kai in kana da sukuni ka kai gobe da rana ke in kina da sukuni ki kai gobe da rana su in suna da sukuni su kai gobe da rana Yamma. In suna da sukuni su kai gobe da yamma. Dare. In suna da sukuni su kai gobe da dare. kana da labari wani yaro ya zo nan ke kina da labari wani yaro ya zo nan ku kuna da labari wani yaro ya zo nan ɗan sanda kuna da labari wani ɗan sanda ya zo nan mutum kuna da labari wani mutum ya zo nan mai magani kuna da labari wani mai magani ya zo nan a kawo kuna da labari wani a kawo ya zo nan ina da niyyar kai ta asibiti gobe da rana Shehu Ina da niyyar kai Shehu asibiti gobe da rana. Yara Ina da niyyar kai yara asibiti gobe da rana. makaranta ina da niyyar kai yara makaranta gobe da rana gida ina da niyyar kai yara gida gobe da rana office ina da niyyar kai yara ofis gobe da rana kasuwa ina da niyyar kai yara kasuwa gobe da rana wajensa ina da niyyar kai yara wajensa gobe da rana ma'aikatarmu ina da niyyar kai yara ma'aikatarmu gobe da rana ba ni da sukunin fita sai lokaci ya kusa ita ba ta da sukunin fita sai lokaci ya kusa su ba su da sukunin fita sai lokaci ya kusa. Shi ba shi da sukunin fita sai lokaci ya kusa. Gyarawa ba shi da sukunin gyarawa sai lokaci ya kusa. Shiryawa Ba shi da sukunin shiryawa sai lokaci ya kusa. Ajiyewa ba shi da sukunin ajiyewa sai lokaci ya kusa karɓa ba shi da sukunin karɓa sai lokaci ya kusa wataƙila kana da dama an jima ke wataƙila kina da dama anjima ita wataƙila tana da dama anjima shi Wataƙila yana da dama an jima. Grammatical drill 18-2 Negative A shaida muku ba zuwa asibiti lokacin aiki. Ko ina a shaida muku ba zuwa ko'ina lokacin aiki. Can A shaida muku ba zuwa can lokacin aiki. shaida muku ba zuwa can lokacin aiki. Kai In shaida maka ba zuwa can lokacin aiki. Ke in shaida maki ba zuwa can lokacin aiki yau ba gyaɗa a kasuwa sai wake dabbobi yau ba dabbobi a kasuwa sai wake komai yau ba komai a kasuwa sai wake mutane yau ba komai a kasuwa sai mutane katako Yau ba komai a kasuwa sai katako. Abinci Yau ba komai a kasuwa sai abinci. Taba Yau ba komai a kasuwa sai taba. Akwai abinci amma ba kyau. Ruwa Akwai ruwa amma ba kyau. Akwati Akwai akwati amma ba kyau. Wake Akwai wake amma ba kyau. Magani Akwai magani amma ba kyau. a rufe. Akwai ƙarfe amma ba kyau. And Unit 18.